Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana goma ga watan Mayu shekarar 2019 kan mitoci 19, 31 da kuma 49 da 60. a jamhuriyar niger ana iya jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da asuba, Baba ya ko makiri ne tare da alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai. To Baba Amurka ta kwace wani jirgin da kon kayan Koriya ta Arewa sabili da ta sharaɗin takunkumin ƙasa da kasa a daidai lokacin da ake sa sa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. kasar china ta ce a shirye take ta ɗauki mataki idan amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazanar cewa za ta sa akan kayayyakin china amurka na jiragen yakin amurka sun isa gabas ta tsakiya biyo bayan fargaban da ake yi cewa iran tana shirin kaiwa waɗansu wuraren amurka hari to jin labaran kenan bayan kokun gama jin labarai za ku ji tattaunawar da muka yi da irbad ibrahim wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da alakar ƙasa da ƙasa game da wata ƙungiya da ta yunkuro a ƙasar ghana da ke neman ɓallewa ta kafa ƙasa mai cin gashin kanta inda shi ibrahim yake cewa bai ga wani wata barazana da wannan ƙungiya za ta iya yi wa tsaron ƙasar ba wannan ƙungiya na farko ba su da inci ba su da kiko ba su da jama'a ba su da makamai balle a cewa wai da za su yi su da cikin su kawunansu a cikin kasan gani to bayan haka wa umar kuma za ta shigo mana da shirin lafiya uwar jiki kana mu kawo muku karatun alkur'ani mai girma amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu amurka ta kwace wani jirgin takon kayan koriya ta arewa sabili da keta sharaɗin takunkumin ƙasa da ƙasa mataki irinsa na farko a daidai lokacin da ake ƙara takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na koriya ta arewa hukumomin kasar indonesiya sun taba kwace jirgin mai suna wise honest jirgin dakon kayan koriya ta arewa na biyu mafi girma a watan afrilu shekara ta 2018 yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa indonesiya wanda kudinsa ya kai dala miliyan uku daga baya jami'an kasar indonesiya suka mika wa amurka jirgin a watan yulin da ta gabata jami'ai kuma suka ce yanzu haka jirgin yana hannun amurka akan hanyar sa zuwa samowa kuma suna neman a ɗauki mataki a kansa jirgin dai mallakar wani kamfanin sufurin jiragen ruwa na koriya ta arewa ne da ake dangantawa da rundunar sojin ƙasar wanda yake jerin kamfanonin da ma'aikatar kudin amurka ta sa wa takunkumi ana amfani da jirgin ne wajen dakon kol mai yawa zuwa china da waɗansu ƙasashe a kuma yi safarar manyan kayan aiki zuwa koriya ta arewa abin da ya saba wa takunkumin amurka da kuma na majalisar ɗinkin duniya bisa ga cewar jami'ai ƙasar china ta ce a shirye take ta ɗauki mataki idan har amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana kan kayayyakin china yayin da babban jami'in tattaunawa kan harkokin cinikayya ya iso washington domin wani zagayen tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rikicin cinikayyar. babban mai ba shugaba zai jamfen shawarwari kan harkokin cinikayya leo he zai zauna da wakilin amurka kan harkokin cinikayya robert linsa da sakataren baitulmalin amurka steven Munichin kwana ɗaya kafin ranar aiwatar da ƙarin harajin daga kashi goma cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100 zai fara aiki. shugaba donald trump ya yi niyyar kara haraji ne a yau juma'a bayan da ya zargi china da yin amai ta lashe a tattaunawar da aka ɗauki watanni ana yi ya ce sun saba yarjejeniyar saboda haka za su shigo nan amurka mataimakin firaministan zai zo gobe mutumin kirki amma sun saba yarjejeniyar bai kyautu su yi haka ba sabili da haka za su gane kuskurensu ba laifi ba ne mu karbi sama da dala biliyan 100 a shekara biliyan 100 ba mu taɓa yin haka ba sai dai kakakin ma'aikatar ciniki na ƙasar china gao feng ya shaida manema labarai a china cewa a shirye suke su cimma matsaya da amurka sai dai ba za su miƙa wuya bori ya hau ba. jiragen yakin amurka uss abraham lincoln da kuma jiragen yakin samfurin b-52 guda hudu sun isa gabas ta tsakiya biyo bayan fargaban da ake yi cewa iran tana shirin kawai waɗansu wuraren amurka hari kakakin rundunar soji captain mayakan ruwan william urban shine ya shaidawa murya amurka cewa jirgin dakon kayan yakin ya isa inda ake bukata a jiya alhamis ya kuma ce jirage biyu samfurin b-52 sun isa yankin jiyan yayin da waɗansu biyu kuma suka riga suka isa cin ranar laraba an girke jiragen yakin ne a sansanin mayakan saman amurka da ke kata bisa ga bayanin wani jami'in tsaro da ya nemi a saya sunansa an buƙaci ƙarin kayan aikin soja a gabas ta tsakiya bayan da ake ta ganin take-taken iran da suka nuna cewa tana da wani shiri bisa ga cewar kwamandan rundunar mayakan ruwan janar frank mckenzie To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓe ta Afirka ta kudu ta fara kirga kuri'u jiya Alhamis kwana ɗaya bayan zaben da ake kyauta zaton zai kasance gwaji mafi zafi a tarihin jam'iyyar ANC mai mulki. sakamakon farko ya nuna jam'iyyar anc tana kan gaba da karamin rinjaye ba kamar yadda ta saba yi ba a zaɓuka da suka gabata yayin da kuma ake zargin cewa waɗansu sun yi arin gizon kuri'u banda kuma nasarar da wata karamar jam'iyya take samu wadda ake zargin cewa tana da ra'ayin fifita fararen fata an yi harsashen cewa zaben zai kasance na ba sabon ba a ƙasar da take cika shekaru 25 da kawo ƙarshen wariyar launin fata yayin da jami'ai ke tantance miliyoyin kuru'u jiya alhamis din jami'ai sun sanar da cewa za su nazarci korafe-korafen da ake yi cewa waɗansu sun kaɗa kuri'a fiye da so ɗaya ta wajen wanke tawadar da jami'an zaɓe suka sa a babban yatsansu. su jami'an zaben dai sun ce an kama mutane hudu bisa zargin cewa sun kada kuri'a fiye da sau daya suka kuma ba masu kada kuri'a tabbacin cewa za su iya fitar da sakamakon zaben cikin kwanaki bakwai kamar yadda doka ta ayyana daga ƙarshe wata haifaffar ƙasar rasha da ta rika damfarar mutane da karyar cewa ita 'yar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru goma sha biyu a gidan yari. an yanke wa anna sorokin 'yar shekaru 28 da haihuwa da ake kira anna delvi hukunci ne a jiya alhamis a birnin new york wata guda bayan samunta da laifi an kama ita wanda aka kuma ci mata tare dala 24,000 aka kuma umarce ta ta biya mutane da ta damfara kusan dala labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tumadalla gwamnatin kasar ghana ta kama shugabannin wata kungiya mai rajin ballewa da wato balle yankin volta daga kasar mai suna da shugabanta da ake kira charles komi kujoji mai shekaru 80 a duniya wannan kungiyar ta homeland study group foundation ta ce za ta kafa ƙasa mai cin gashin kanta ne ta western togoland daga ƙasar ghana kungiyar da ta kira ga mahukuntan ghana a sako mata shugabanninta saboda kowa ya zauna lafiya in ba haka ba za a ga abin da ba ta gani ba irbad ibrahim mai fashin baki ne a kan tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa a ghana ya ce bai ga wani abin ɗaga hankali ga wannan ƙungiya ba ma wanda gani ana min kamar wanda kamar dai kungiya na yau da kullum ana haduwa dai ana wasu zatuttukan da suka shafi maslahan su mutane mutane don kirbabbo wakila ma da aka ce ma wani wani dai kungiya dai ne a su ko wada baka amma manyan kasa suka ce no lamarin nan ya kamata a shiga sun kama su bayan kamun su kuma ga zartuttukan da suka gudana amma ba na ce wannan zance gaskiya da bai taka kara ya karya ba to eh shaga kamar yadda kake magana bai taka kara ya karya ba kada ka manta yanzu ne suka fara yunkurowa kuma da alamar akwai masu ra'ayin su don har ma an ce akwai wani dan tsohon dan majalisa yana da hannu a cikin wannan abu yana yiwuwa a ce kungiyar ba girma gare ta ba to amma a kwanan biyu za su iya samun jama'a da za su mara musu baya akan wannan muradi da suke da shi. a kakafarce ne wannan zance yankin bauta an san su kamar su kabila ne na aibawa. Hmm. to inda an wayi gari kabilan gaba ta ce za ta zuwa da ciki ba ta tare da kasan gana sarakai da shi Eh, ta bai fada da sauran gaggan mutane da aka san wurin ba wannan daban ne gaskiya wanda aka ce shi tsofin don majalisa ne shi ne wa ina ikon shi yau ina tasirin shi kan lamarin so shi har ila yau da ina da malam ya kowace eh zance ne da ya taso ya kamata kasa ta yi ta magance amma wannan kungiya na farko ba su da inci ba su da iko ba su da jama'a ba su da makamai balle a cewar da za su yi su da cikin su duk da kawunansu a cikin kasan Ghana. Kaka manta wurare da akan samu har ma um, mutane su zo su hambarar da gwamnati 'yan tsiraru ne suke komawa daji wanda yake suna ganin kaman ba a saurari bukatunsu ba ko kuma korafe-korafen da suka fito da su ba a saurare su ba karshe su je su. Bambancin da ke tsakanin wa Malam Yakubu Makeri da irin kungiyoyi aka daga Uganda akwai na Joseph Kone. aka kuma ka duba ali shabab daga somalia watakila ra'ayi ne na mutum daya biyu uku da wannan ra'ayi ya shammala na al shabab wai matasa duka saboda shi wayan ganna ban sama suna da irin siffa makamancin aka ba domin wannan kungiya ba kungiyan da mutane aidawa da kansu ma yawanci ma suka san ta ko suka san shi bane to amma kuma kana ganin kenan matakin da gwamnati ta ɗauka na kama ainihin shugabannin wannan kungiya kana ganin wani abu ne da aka wuce gona da iri a ɗaukar matakai? yau da kullum duka kasa na duban lamuran da ke kalubalantanta na lamarin tsaro saboda shi koya lamarin yake da karamci Eh, ana iya ba shugaban kasa haka kuma ministocin da ke duban lamarin tsaro ana ba su shawarwaki game ba su su magance wasu matsaloli kan wanga karo na da shawarar da aka bayar ne wa kan mutane tun da sun aikata wannan mun bai jira mu gani domin wanda aka kama dole zuwa musu tambayoyi da sauransu inda suna da wani taimakon da ke fitowa kasan waje ne na lamarin kudi ko wani abu aka da sauransu wake ma kama musu gindi da sauransu To madalla Ibrahim Irbad ke kenan mai fashin baki akan tsaro da kuma hulɗan ƙasa da ƙasa. sai dai kada a shafa waɗannan shirye shiryen na zuwa ne daga nan washington dc yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha hudu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya suna na Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin typhoid wato typhoid fever a turanci. taifoid wata nau'i ne na cuta da ake samunta sanadiyar kwayoyin cuta da aka fi sani da salmonella typhi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar zazzabin typhoid? To zazzabin typhoid wata cuta ce da kwaya jinsin bakteriya daga dangin salmonella ke kawowa kuma tana zuwa ne da zazzabi mai zafi wanda ke ta'azzara a duk kwana da ya gabata sannan kuma tana da alaka da abin da ya shafi ciki da 'yan hanji wato mai zazzabin bayan zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki kuma zai samu ko kwanaki bai samu ya yi bayan gida ba ko kuma ya yi gudawa ko kuma ya samu ciwon ciki bayan wani ɗan lokaci kuma zai iya yin ya zama 'yan hanjin sun samu matsala suna zubar da jini ko kuma su huje. To likita me ke haddasa wannan kwayar cuta daga kira salmonella taifi To ita wannan kwayar cuta akan ɗauke ta ne yawanci ta abinci ko abin sha. Wato misali abincin da ya samu kwayar cutar ta shiga ko ta hanyar gurbata abincin ko kuma abin da aka zuba abincin a ciki ko kuma ta kayan marmari ko ta abin da ya shafi fi kamar kwan kaji ko nama wanda ba a yi eh, dafa shi da ya kamata ba ko ta ruwan sha da ya samu matsala ko kuma wanda yake da typhoid nan misali da shi a hannun shi bai wanke hannu bayan amfani da bayan gida a gaisa da shi mutum ya taba a hannun shi kuma bai wanke hannun ba ya ci kenan dai za a ɗauke ta ne ta baki ko ta sha ko ta ci ko ta wasu makamantan haka. To likita menene alamun wannan cuta? Yawanci alamunta kamar yadda sunan nata eh, a turanci ce ake cewa typhoid fever alamun zazzabi ne kuma zazzabin nan idan ya fara na yau to na gobe ya fi na yau tsanani har akan kwatanta shi da misalin kafar bene wato kwanaki na karuwa tsananin zazzabin yana karuwa kuma zazzabi ne mai zafin gaske kuma akwai ciwon kai ciwon jiki da ciwon gabobi sannan ciwon cikin nan da muka bayani a baya to likita suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar typhoid fever kusan kowa yana da barazanar kamuwa da ita to amma mutanen da suke zaune a kasashe irin wanda ba su wanda ba su da karfin tattalin arziki suke da matsala da wurin ruwan sha da kuma abin da ya shafi tsafta yawanci sun fi samun wannan matsala sannan a cikin mutane yara da wanda suke da cutar da ke karya garkuwar jiki da misali abin da ya shafi irin cutar sickle cell wato sickles kenan wanda garkuwar jikinsu ba shi da kwari to wannan kwayar cuta tana ta'azzara a cikin irin waɗannan mutane cutar zazzabin typhoid tana ɗaukar lokaci ne a jikin ɗan adam kafin ta bayyana to idan mutum ya ɗauki kwayar cutar ta kan iya ɗaukar ɗan lokaci kafin ta bayyana misali sati biyu ko abin da ya kasa mafi yawanci dai cikin sati biyu ta kan nuna kafin alamun cutar su nuna sannan akwai waɗanda bayan sun yi cutar kuma kwayar cutar na iya zama a cikin abin da a turanci ake kira gallbladder gallbladder sai kasance daga lokaci zuwa lokaci tana fitowa daga wannan galbulada na dan koren abu da yake wajen hanta sai kasance tana fitowa daga lokaci zuwa lokaci ko ya kasa yadda ita ya yada ta cikin al'umma ko kuma shi kan kan shi din in ta fito din ta sake kawo masa matsala yaya hatsarin cutar zazzabin typhoid yake musamman ma idan ba a dauki matakin da ya kamata ba kuma akan lokaci to tana da hatsari matuka saboda cuta ce da take iya shafar kusan kowane bangare na jiki tana iya shafar kwakwalwa tana iya shafar zuciya tana iya shafar kusan ko'ina koda da ko'ina babbar illar da aka yi gani shine a yan hanji inda tana iya kawo mutum ya rinka zubar da jini saboda ta lalata yan hanjin ko ta huda yan hanjin kuma wani lokacin hudan nan ba guda ɗaya ba ce hudoji ne sai ya zama kashi yana shiga inda bai kamata ya shiga ba kenan a ciki irin an samu irin wannan matsala in ba ɗau mataki ba mutane da dama sukan mutu cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci saboda wannan matsala to likita aka kan warke bayan an sha fama da cutar? Eh, yawanci da an samu wannan cuta aka ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka insha Allah cikin ɗan lokaci mafi yawanci sati biyu haka abin da ya zuwa sati uku in an yi magungunan da ya kamata a yi mutum yakan warke ya zama ba tare da matsala ba sai 'yan kaɗan da za su iya idan kwaya ta zauna a cikin waccan abin da matsar matsa matsar mama ina jin hausa ake kiranta wato wani ɗan koren abu da yake wajen hanta to sai irin waɗannan wanda suke ɗaukar ta zuwa tsawon lokaci in ba haka ba da an yi maganin da ya kamata cikin ɗan lokaci kankani sati biyu zuwa uku insha Allah ana warkewa. To likita ita kwayar cutan tun da ka ce tana rayuwa a ruwa ko abinci ko abubuwa makamantan haka shin tana ɗaukar lokaci ne kafin ta mutu a waje ko kuma ita kwayar cuta ce da ba ta ma mutuwa. Takan ɗauki lokaci gaskiya kafin ta mutu shi yasa take da sauƙin zagayawa cikin al'umma shine babban illata takan yi zagaya a cikin al'umma kuma tana dadewa a waje kafin ta mutu. To likita tun da cuta ce wa'anda wanda aka san tana da hatsari kuma da saukin dauka akwai wani rigakafi da ake yi domin kare kai daga kamuwa da zazzabin typhoid? To akwai rigakafi kala-kala na farko wanda kuma shine ko da yaushe kusan a duk cututtukan da muka magana a baya shine tsafta jiki da ta abinci da ta wurin zama. Misali idan ya kasance bayan gida an kare shi yadda ba zai haɗu da ruwa ba ko abinci shi ta hanyar gina masai da za a yi mai marfi ta hanyar a kasance ba a yin bayan gida a waje da zai iya haduwa da tafki ko rafin da ake shan ruwa ko cikin rijiyar da ake shan ruwa ko ta kwatami saboda za ki ga eh, layin ruwan famfo pipe din famfo ya fashe kuma cikin kwatami yake to da an ɗauke ruwa sai ruwan kwatamin nan ya koma cikin ruwan famfo da an dawo da ruwa sai ya tura shi kuma cikin gidajen mutane to idan aka ɗauki irin waɗannan matakai na kare eh, ruwan da ake sha da abinci da irin kayan marmari da irin su salad da sauransu ana wanke su kamar yadda ya kamata sannan wanke hannu duk lokacin da aka amfani da bayan gida da kuma duk lokacin da za a ci abinci sannan a kare abubuwan da ake zuwa abincin irin su plate da cokula da sauransu an wanke a sa su dan cikin wani abu a rufe yadda kuda ba zai hau kansu ba tunda zai iya taba bayan gida ya zo kuma ya hau kansu to waɗannan hanyoyi za su taimaka matuƙa wurin kare wannan cuta sannan akwai allurar rigakafi rigakafi da ake yi wanda daga ɗan shekara biyu abin da ya sama wannan allurar rigakafi ana yin ta duk bayan shekara uku zuwa biyar so ko da an yi wa mutum kenan bayan shekara uku zuwa biyar da bukatar a maimaita ta in aka ɗauki waɗannan matakan insha Allah za a samu saukin wannan cuta. To likita cutar zazzabin typhoid cuta ne da take zuwa da zazzabi wato alamunta yana kamaceceniya da wasu cututtuka akwai wani gwaji na musamman da ake yi a asibiti domin a gane lalle ita wannan wannan zazzabin typhoid ne? Lallai tana yin kama da cututtuka da dama. Ɗaya daga cikinsu shine zazzabin cizon sauro wanda yake kuma akwai shi sosai a cikin al'ummarmu. Gwajin da ya kamata a yi a asibiti gaskiyar magana shine mafi yawancin asibitocin mu musamman a ƙasar nan tamu ta Najeriya da sauran kasashen da masu tasowa shine wani test da ake yi wadal test. Mafi yawancin lokaci mutanen da ake cewa suna da typhoid saboda wannan test ba gaskiya ba ne. Kuma ana ana iya yi wa wanda yake da typhoid din ta nuna babu saboda haka ba wani gwaji ne da ya kamata a dogara a kan shi ba gwajin da ake yi a tabbatar da wannan cuta shine a gwada bayan gidan yadda za a iya ganin kwayar wannan cuta wato abin da ake cewa stool culture a turance ko a gwada fitsari ko a gwada jini shi ma a mai culture wannan gwaji yawancin su idan an yi yakan dauki kamar kwana uku kafin a sami sakamako to amma shi likita idan ya ga mara lafiya lafiya ya saurari labarin nan na marar lafiyar da yanayin yadda zazzabin nan yake da kuma wasu alamu da zai gani a jiki da alamun da zai gani a cikin jinin to zai iya gane cewar wannan zazzabi ne na typhoid fever amma a ƙasar mu ina faɗa miki um, mafi yawancin mutane da sun je sai a dan ɗauki jinin su sai a musu dan abin da ake cewa delta sai a ce kana da typhoid ko baka da typhoid a baka maganin da baka bukata ah, matsala ce sosai da fatan masu kula da harkar lafiyar al'umma su ɗauki mataki akan wannan saboda akan sa mutane akan magungunan da ba sa bukata wani lokacin kuma cutar ta zo a kasa magane ta. Akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar zazzabin typhoid ya rika ci musamman idan yana fama da cutar? Yawanci ah, ya danganta ga tsananin cutar nan misali kamar wanda ɗan hanjin shi ya huje aikin ga a lokacin ba a magana cin abinci yana kwance ne a asibiti asibiti su ne za su ɗauki matakan da ya kamata lokacin da ya kamata ma ya fara cin abincin da abin da ya kamata ya fara ci yawanci idan dai an tabbatar da cutar ce likita zai ba da shawara abin da ya kamata akwai lokacin da ba daman ma a ci abincin saboda dan hanjin ya samu matsala amma ga waɗanda ba ta'azzara ba babu wani a takura su akan cewar kar su ci wannan ko kar su ci wannan illa iyaka su tabbatar da tsaftar abincin da za su ci da wanda za su sha to likita yaya za mu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da wannan cuta musamman ma a wannan ƙasa mu Najeriya? To suna da yawa, amma abin da yasa yake da wahalar a tantance saboda hanyoyin da ake bi din da sunan a ce tun yana da cutar ko ba shi da ita. Misali da na kan wancan bincike da ake yi wanda ba shi da tabbas a kan shi kuma a ce mutane na da shi ko ba shi da shi. Amma abin da ya tabbata shi ne a inda ake yin wannan gwajin da ya kamata a yi din ya tabbata asibitoci cewar mutane da dama suna zuwa da wannan cutar kuma akwai ta da dama a cikin mu kuma ba abu mamaki bane saboda muna da matsala da abin da ya shafi ko da a cikin birane abin da ya shafi tsafta da ruwan sha muna da wannan matsaloli saboda haka ba abu mamaki bane idan ta yi yawa a cikin al'ummarmu. To eh, likita duk da dai ka ba da shawarwari eh, a cikin wannan shiri ko akwai wani jan hankali kuma da za ka yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar zazzabin taifot da ma wasu cututtuka baki ɗaya. Eh, jan hankalin da ɗaya ne idan aka kula da inda ake ke zama aka kula da abin da ake ci ake sha to za ka ga an samu sauki akan cututtuka da dama banda ita kanta cutar typhoid nan ah, idan aka da waɗannan matakai za a samu saukin al'amura matuka masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawan musa tahir sai kuma ni hawa umar Umar da na shirya na gabatar da ke fatan mu kasance lafiya. To madalla gaida Hawa Umar da likita yanzu kuma ga karatu alkur'ani mai girma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hanifa Usman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المهرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عفئدة من الناس تعوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يكفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم توما دلا ما قال باري أتكشي wata mace haifaffen kasar rasha da ta rika damfarar mutane da karya cewa ita 'yar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru goma sha biyu a gidan yari an yanke wa anna sarokin ya shekaru 28 da haihuwa da ake kuma kira anna delvi hukumcin ne a jiya alhamis a birnin new york wata guda bayan samunta da laifi an kuma cita tare dala dubu ishirin da hudu da aka kuma umarce ta ta biya mutanen da ta damfara kusan dala dubu ɗari biyu lauyan sorokin ya bayyana hukuncin a matsayin mai tsananin gaske ya ce wadda yake karewa ba ta da hankali kuma ba ta taba aikata wani laifi ba sorokin haifafai 'yar kasar rasha ta tafi jamus zai tana budurwa daga nan ta shigo amurka shekara ta 2014 tana kokarin bude wani club din kawa ta kuma rudi fitattun masu ilimin zane-zane da waɗansu mutane cewa sunanta anna dalbi yar wani hamshakin mai kuɗi da dukiyarta ta kai dala miliyan 67 sorokin ta rika rubuta takardun banki na boge ta karbi rancen dala dubu ɗari ta kuma yi amfani da kuɗin wajen rayuwar ƙawa da cuɗanya da masu hali tana sayan tufafi masu tsada da cin abinci a gidajen cin abinci masu tsada to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu sai da hantsi za a ji mu dauke da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da kuma injiniya mu na wannan safiyar malama nashwan baba ya koma ne daga nan washington ne ke sallama da kushe da hantsi salamu alaikum Wow.